karatun littafin ighafatul lahafan fi masayidi shaitan na malin ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين اما بعد malam yayi magana a wannan littafi cewa matattara ko abin da ya tara gaba ɗaya cututtukan zuciya su ne cututtuka guda biyu duk wata cuta inda ta shafi zuciya to tana komawa ne zuwa ga ɗayan waɗannan cututtuka guda biyu shine abinda ake ce ma ashubuhat da kuma ashahawat وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الاسلام والمسلمين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الافتين مرضان خطيران متراميان الى الهلاك احدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر والمنكر معروفا والسنة بدعة والسنة بدعة معروفا والسنة بدعة نعم. نعم. والسنة بدعة والبدعة سنة نعم. والحق باطلا والباط والحق والحق باطلا والحق باطلا والباطل حقا الثاني تحكيمه تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصا وأزهر فيه مصباحه ف وأزهر فيه مصباحه فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإش... فازداد نعم. نوره وإشراقه وقوته والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل فالأول توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن هذيفة بن اليمان قوله القلوب أربعة قلب أجرب فيه سراج يزهر فذلك فيه سراج يزهر نعم فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما طيب نعم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa allah maɗaukaki wanda cikin ikonsa da ƙarfinsa da amincewarsa muka sake haɗuwa a wannan safiya ta lahadi 23 ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta 1438 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam Ah, wanda kuma shine 22 ga watan 1 shekara ta 2017 na lissafin miladiya ah, darasinmu na goma sha uku kenan yau insha Allahu ta'ala za mu a karatun da muke na littafin izafatul lahfan fi masayid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ah, duk da dan yanke-yanken darasin da aka samu 'yan makonni da suka gabata Ah, mun tsaya dama tun a darasin ƙarshe a hadithin huzaifa ne ku? na hadithin yadda ake ardun fitina a zukatan mutane da kuma yadda zukatan suke tasirantuwa da wannan fitina ɗin mun dai magana mai tsawo a kansa inda za mu tashi bayan ya bayyana mana irin zukatan yadda suke kasancewa da zuciya baka mummuna <clears throat> da kuma zuciya fara za mu tashi kan bayanin zuciya fara din to amma kasancewar mun dan jima da abin ba laifi mu dan ɗauko daga bayan da yake cewa idan zuciya ta yi baki da can karshen abin ne idan zuciyar ta yi baki to kuma sai ta kife ta juye ta zama bata san alheri ba kuma sannan akwai afa guda biyu ma'ana musibu guda biyu za su aukama wannan zuciya ko sakamakon waɗannan musibu wasu cututtukan guda biyu za su hau wannan zuciya su kama ta wato taɓa ta waɗannan cututtuka guda biyu masu kaiwa zuwa ga halaka na farko ya ce ishtibahu al-ma'rufi alaihi bil munkar kaga mutum zuciyarsa an samu rikicewa tsakanin abin kirki da mummuna abin da shari'a ta yadda da shi ta san shi sai ya rikice masa da mummunan abu ya kasa gane menene daidai fala ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkara ya zama cewa bai san meye daidai ba meye alheri ba menene abin da shari'a ta yadda da shi bai san kuma menene mummunan abu ba da shari'a take kyama kuma take ƙi yace wa rubba istahkama fihi hadha hadal marad wala alla ma zaka samu cewa wannan cuta za ta kankama a zuciyar har ya zama cewa hatta ya da al maarufa munkaran hatta kai shiga cewa ya dauki abinda aka san shi na daidai ya dauke shi ba kyau abinda ba shine mai kyau ba kuma ya ɗauke shi shine mai kyau abinda yake sunna ya ɗauke shi bid'a abin da yake bid'a ya ɗauke shi sunna abin da yake gaskiya ya ɗauke shi ƙarya abin da yake ƙarya ya ɗauke shi gaskiya abu na biyu ko cuta ta biyu shine tahkimuhu hawahu ya hukunta zuciyarsa ya fifita ta ya gabatar da ita akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai ya zama abin da yake so Abinda yake sha'awa abin zuciyarsa ta karkata zuwa gare shi a wurinsa ya fi masa abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya kuma jawo zuwa ga wannan son zuciya ɗin har ya ɗauke shi a matsayin abin bauta Allah ya sauƙi to shine za mu tashi inda ce wa qalbun abyad to sannan akwai zuciya kuma wadda take fara qad ashraqa qad ashraqa fihi nurul iman wanda hasken imani ya haskaka a cikinta ma'ana hasken imani yana walwala yana kyalli a cikinta wa azhara fihi misbahuhu sannan fitilar imani din da fitilar hasken imanin tana haskenta ita ma tana kyalkyali a cikin zuciyar fa idza uridat alaihi alfitnatu in aka gitta masa fitina a wannan zuciya din ma'ana aka gangaro masa wata fitina ta shigo kamar za ta shiga zuciyar an karaha wa karihaha sai ya kyamace ta kuma ya kita saboda me saboda wannan hasken da yake tafi da shi da hasken da ke cikin zuciyar mummunan abu na ɗarsuwa a cikin zuciyar zai fahimta cewa wannan abu ne marar kyau ba zai rikice ya kasa gane abu mai kyau ya bambance shi daga marar kyau ba da nuruhu wa ishraquhu wa quwwatuhu da wannan sai haskensa da dai haskakuwar da ƙyallinsa da ƙarfin zuciyar sai ya ƙarfafa ya kuma ƙaru wal fitanu lati tu'radu ala al hiya asbabu maradiha sannan malam ya sai mana wato su fitunun da ake gittawa ai dai kun fahimci me ake nufi da gittawar kalma ce dai fassara ce ta wannan argun abinda za a bijirowa mutum da shi a cikin zuciyarsa yana kana zaman ka lafiya sai wani tunani ya fara zuwa maka na fitina fitinar ili biyu ko ta sha'awa ko ce hmm, ko ta shubuha mun sha maganar cewa fitinar da take damun ɗan adam a duniyarsa baki ɗaya da za ta lalata shi biyu ce ko ta ɓangaren sha'awa ko ta ɓangaren shubuha zai ƙara mana bayani a kan wannan la'alla akwai wani abin kuma da ya kamata mu sani har yanzu malamai suna cewa cutar da take samun zuciya shi ma da wannan ta ibn qayyim ne da ya faɗa a wani wurin cutar da take samun zuciya zaka iya kasa ta kashi biyu ta ɓangaren maganinta menene zai mata magani ishi akwai cuta da magani na al'ada na iya maganinta an ce maganin al'ada nan ana nufin maganin da za a sha irin yadda in jiki ba shi da lafiya za a sha magani to ita ma wannan cutar ta zuciya magani na iya tafi da ita za ka iya zuwa gun likitan zuciya cardiologist ya maka amfani abin da ya shafi yawan tsorata da yawan fushi da bakin ciki wani a cututtuka ne da damuwa mutum ya rasa mai dame kullum a cikin damuwa da bakin ciki humumin rayuwa duk su sa masa nan da nan ya lalace waɗannan cututtukan ana iya maganinsu ta hanyar ɗabi'a nau'i na biyu cututtukan da su ma a zuciya suke amma magani irin wannan na ɗabi'a ba zai masa amfani ba shine cututtukan kokonto akan addini da jahilci akan addini da kuma abin da ya shafi wato abin da zuciya take tafiya a kai abin da yake da alaka da ilimi da imani to wani mutum na da shi haka nan ta ɓangaren sha'awa ɗin har yanzu akwai abubuwan in na sha'awa ne da na shubuha to su kuma waɗannan annabawa ne kawai da manzanni ke iya kawo maka maganin su ba likita ba abinda da shafi hassada da gaba da ƙiyayyar mutane haka kawai ka ji kana kyamar mutane wannan ba maganin bakin ciki ba ce shi kuma wannan wani abu ne cuta ce ita kuma a zuciya nan sha'awar ba ka son komai sai abin da son zuciyarka yake so kana son ka biya ka ko ta farji ko ta dukiya ko ta abinci ko ta neman mulki kuma ya zama cewa ba ta hanyar shari'a ba ba ta hanya mai kyau ba kuma duk yadda za a yi maka wa'azi da nasiha a kan ka komo abin da yake daidai za ka ji ba ka so to wannan cuta ce da ba ta da magani sai ƙur'ani sai hadithai sai karantarwa sai ilmantarwa sai bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka je gun wani likita ya maka maganin ta ba mun fahimci waɗannan abu to kuma sannan kamar da ya saba gaya mana kullum ɗin. shine waɗannan abubuwa dama cututtukan za ka kalle su ne ta ɓangare biyu ɗayan ko da ya zama sha'awa ce in an ce sha'awa kamar da na ambata mana sha'awar biyan buƙatarka ta hanyar son zuciya kawai wannan shine abin da zuciyarka ta karkata zuwa gare shi ta ɓangaren biyan buƙatar farji biyan buƙatar abinci biyan buƙatar dukiya biyan buƙatar mulki galibin waɗannan abubuwan ba sa fita daga irin wannan sannan ɓangare na biyu da ake ce ma shubuha shine duk abin da zai zama maka wani abu na yana yana gaskiya ta kasa bayyana a gare ka wannan yana da alaka da ilimi yana da alaka shi ba kiyayya ce ta son zuciya ba ka son ka bi gaskiya ba a'a shubuha ce ka kasa gane gaskiyar wani abu ne ya zo ya hana ka ka gane menene daidai saboda ka, ko kuma saboda bidi'a da ka ɗoro a kanta kai watsi da sunna duk wannan shi ake ce ma shubuha domin shi kuma wannan yana karkar babban abinsa shine yana sa maka kokonto dangane da addini wancan kuma ba kokonto ne dangane da addini ba la'alla ma kana da ilimi amma kuma kana da son zuciya kana son ka biya bukatar ka ta hanyar da ba daidai ba wannan shine in kai ka rike waɗannan abubuwan su ne guda biyu da shahawat da kuma me shubuhat to su ne zai sake ta mana yanzu sai ce wal fitanu lati tu'radu ala al fitintunu da ake gitta ma zuciya a bijiro su akan zuciya ko zukata hiya asbabu maradiha su ne sabubban cutar zuciya din ya zama ba ta da lafiya ya ce wa hiya fitanu shahawati wa fitanu shubuhati su ne fitintunu na sha'awa da kuma fitintunu na shubuha ai kun san meye shubuha mun sha magana akan shubuha abinda da asali daga kalmar shabiha yashbahu abinda ya kama da wani abu saboda kamannin ya rikice maka ka kasa gane wanne ne wannan wanne ne wannan to haka duk abinda zai zo maka ta ɓangaren addini ta ɓangaren aƙida ya hana ka gane menene haƙiƙanin gaskiya to sunansa shubuha ko ya zo maka a matsayin kamar dalili amma ba dalili ne ko ingantacce ba ko kuma ya zama ya zo maka a matsayin gaskiya alhali ƙarya ce ya zo maka a matsayin shirya alhali bata ne wannan duk a ɓangaren shubuha saboda zai zai kamar da na ambata zai zama maka wata yana da za ta kasa ko ta hana ka ka kasa gane menene gaskiya ka iya bambance ka kuma tantance ka fayyace tsakanin abin da ke gaskiya da kuma karya. ita kuwa sha'awa kun ga a hausa ma ka kiranta shahawat shahawa yana koma ne zuwa ga son zuciya zuciyarka ce take son ta biya bukatar ta auni abu mu bambanta akwai bambanci tsakanin hawa hawa tana zuwa ta wannan bangaren ne cewa ga wani abu ka san ba shi ne daidai ba kana kuma son ka aikata shi yanzu misali abin da shafi saban Allah a wani gefe kake sa shi a bangaren hawa yake abin da shafi bidi'a kuma a bangaren shubuha take to shine abin da yake nufi wannan kuma kwaya biyu ne kawai misalai ne akan wancan ɗaya wannan kuma ɗaya akan wannan to sai sai wa fitanu shubuhat wa fitanu ghayyi wa dalal da fitintunu na bata batan aiki da batan ilimi ko mun sha magana wannan duk kun gane wanzu wannan me ake nufi da ghayyi al fasadun fil amal wa dalal fasadun fi al ilm abu ya lalace maka ta ɓangaren aiki shi ake ce ma gayyu karkata to in kun kula gayyu shahawa ce ko dalal kuma me me shubuha ce saboda yana da alaka da ilimi wa fitanul ma'asi wal bid'i hakanan fitinar saban Allah da fitinar bid'a fitinar saban Allah bangaren me shahawa, fitinar bid'a kuma bangaren me shubuha haka ya jero su kowanne biyu wa fitinu zulmi wal jahal haka fitinar zalunci shi ma zalunci mai sha'awa ce ka take haƙƙin wani da gangan don son zuciya wal jahal fitinar kuma jahilci shi kuma mai ɓangaren shubuha an insha Allah yanzu kun fahimci abu to sai ce fal'ula fitinar farko a nan wannan jirgin da ya kawo shahawat kenan ko da alghai da ma'asi da zulm wannan nau'o'insu tujibu fasadal eh, alqasdi wal iradati suna sabbaba nan tujibu yana nufin sababi suna sabbaba suna jawo manufa ta lalace manufarka abinda Allah yake so ka yi to kai kuma ba ka so abinda Allah yace ce sai ka ƙi saboda kana da wani abun a zuciyarka da shi kake so ka yi kun fahimci wannan matsalar shi wannan shine fasadi fil qasdi wal iradati Allah yana son ka bi dama ka ce kai hagu za bi Allah ya hana a bi hagu ka ce dama hagun za bi shine mukhalafatul awamiri wanti hakul maharim wannan kuma dama shine ake cewa mai alma'asi shine sabo ka aikata saban Allah to wannan ta bangaren lalacewar qasdi ne zuciyarka ta lalace ta bangaren abin da take so yaya Allah ya maka alkawari in ka je aljanna kana kan wata sura da yake so ta aƙida ta aiki ya ce zai sa ka aljanna kai kuma sai ya zama a duniya abin da zai sa ka aljanna na shine baka so hankalinka ya tashi ranka ya bacin an maka wa'azi an maka nasiha baka so a gaya maka gaskiya tashi ka tafi masallaci baka so ga masallaci kusa da kai ga majalisar ku kuna sallah an ce ku daina ku yi sunna ku je masallaci ba kwa so ba za ku daina saboda sha'awa wannan abin ya fi muku daɗi duk waɗannan abubuwan suna cikin sha'awa da son zuciya da ƙiyayyar ka ba abin da Allah yake so sai abin da kai ka zaɓa shi kake so kada ka zina ita tafi daɗi a gunka kada ka caca ba ka da hanyar abinci sai ita duk waɗannan abubuwan duk abin da Allah maɗauki ya ce a je a yi ka ji ba ka so kana kyamarsa to kana da me son zuciya fitina ta sha'awa ta dame ka duk abin da kuma aka ce kar ka aikata shi sai ka ji ba abin da kake so sai shi to shi ma wannan ka haɗu da wannan fitina ɗin mun fahimci wani abu yawwa wasaniya fitina ta biyu kuma ita ce fitinar wacce kenan ashubuhat ko wadhalal sai ka ɗauko na biyu walbida ko shi ma ɗayan na biyu wanne wal jahal yawwa su kuma waɗannan me suke sabbabawa tujibu fasadal ilmi wal itiqad su kuma suna lalata maka ilimi da da aqida duk abin da zai gyara maka ka fahimci abu daidai to ba za ka samu dama ba wannan kuma suna da sabubba da yawa ko malami karkatacce ya ɗora ka akan hanya marar kyau kuma ka bi shi ko kuma rashin karatun da rashin neman gaskiyar ka zauna baka damu ka san ne gaskiya ba ka ce ake ba ruwanka ko addinin ma ai duk kowa ma dai nasa yake ba ma wanda ya san wanne ne gaskiya wani duk cutar shubuha ce a zuciyarka ko ka ce wai ya za a yi ta matsawa mutane ne ma abubuwan da kowa kabarinsa daban wani duka ba ka fahimci addinin musulunci inda ya dosa bane shi yasa kake wannan zance don haka kana da fasadi kana da corruption a zuciyarka ta bangaren mai dama dama an ce fasad ana nufin corruption kana da corruption a ilimi kana da corruption a aƙidarka Allah sa kun gane waɗannan abubuwa wancan bangaren corruption ta bangaren ɗabi'unka da halayenka da san ka saba wa umarni da kuma san ka aikata abin da aka hana wannan bangaren mai kenan shahawat wannan kuma ka kasa gane gaskiya ka tsaya al'ada ce maka katutu a bayyana maka sunna ka kasa fahimta wata shubuha ta zo ta rikita ka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi za a bi ta nan za a tsira kai kuma kana tunanin to yanzu in na bi wannan ma'ana kenan na saba ma iyayena da kakannina abinda na tashi akan abinda iyayena da kakannina suke yi yaya za a yi ya zama bata ka kasa bambanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da iyayenka da kakanninka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da malamanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da duk abin da ka fahimta in an ce ga hanyarsa to ita ce zaman lafiya a gare ka ka bi ta in aka ce maka wannan hanyar ta saba wata manzan Allah sallam ba ka da wani kokonto ka ce to yanzu ya zan yanzu ashe kenan iyayena da kakanni na da duk batattu ne duk karka kawo nan duk shaidan ne zai ruda ka ko batattu ne ko shiryayyu ne babban abu shine su ma wajibi ne a kansu su bi manzan Allah sallallahu alaihi don haka yanzu in hanyar manzan Allah sallallahu ta bayyana gare ka kasan ga ita ga ta nan ita ce wannan to baka duban cewa to ai malam wani ni ban gan shi a kanta ba ba ruwanka da wannan domin ran da Allah maɗuki zai tsaye da kai a gabansa zai tambaye ka kai kanka ne me yasa ka bi wannan hanyar ba kuma kun san manzo Allah suna sama ku bai bar duniya ba sai da bayyana mana wannan hanya ko mun san hadithin nan na ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi har misali ya dora mana ko khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatta annabi sallallahu alaihi ya zana mana zane layi dogo guda ɗaya kuma ya zo gefen damansa da hagunsa ya zana wasu 'yan layukan karkatattu da suka fita daga wannan miƙaƙƙen ya nuna wannan na tsakiyar sai hadihi sabilullah wannan shine hanyar Allah a gefensa kuma akwai wasu hanyoyi kowace akwai wani shaidani da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanyar don Allah wannan bai suranta maka ka fahimci da hanyar gaskiya guda ɗaya kuma duk hanyoyin nan da na malam wane da na shehu wane da na waye waye duk hanyoyi ne da suka rabu da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasararka da kuma rabautarka a duniya da lahira ita ce ka tsaya kan wannan hanyar ko ku kaɗan ne a kanta ko ku biyu ne ko kai kaɗai ne ma ka tsaya a kanta kada ka damu da cewa to ai ni mutanen garinmu ba akan wannan suke ba ni mutanen unguwarmu mutanen ƙabilarmu ba za su fahimci wannan ba malaman da na zauna da su a unguwarmu ba su gane wannan ba in kai ka gane ka yi ƙoƙari ka ganar da su in sun karɓa ku tafi tare in sun ƙi ka tafi ran da ka faɗi ka shiga ƙabarinka ba za su yi maka amfani ba a gaban ubangiji kai za a tambaya hanyar nan ta bayyana gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tambaya yanzu kun ga tambayar da ake a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tambayoyi guda nawa za a yi guda uku man rabbuka ko wa ma dinuka duka kafin me yake amfani ta kafin akwai mimun ta zamirin jam'i a jikinta ko ko kafin ce ta khitabi kai kadai kai kadai za a tambaya shi yasa kullum akwai wata magana da mun sha magana ta cewa yana da kyau bayan bawan Allah ya sani hisabi nan tashin alkiyama ana yin hisabi ne individual hisabi ba a collective hisabi ba a tara mutanen birnin kudu gaba daya a tsaye da su wuri guda a ce me yasa kuka saba wa Allah me yasa kuka yi kaza me yasa kuka yi kaza kowa hisabinsa za a yi masa shi kadai kun fahimci wannan zancen yau don ba za a kama ka da mutanen gidanku da kai da mahaifinka da kakanka da sauran zuriya sai a zo a sa ku a ce kun yi shirka ai ba lalle ya zama dukan ku kai ba ko kowa shi kadai za a tambaye shi Sako ya zo maka daga Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ka yi aiki da shi to dan shine amsar kuma ta koma zuwa gare ka haka shi yasa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka su za a tambaye ka kabari don haka karka bari ka tsaya ka ce kana jiran in wani bai shiga hanyar shirya ba kai za ka tsaya sai ya zo sannan ku tafi Ba ka san randa da za ka mutu ba kada ka bari ka makara ka tsaya akan hanyar gaskiya ko duk duniya sun juya mata baya matukar abin da za a yi maka a duniya ina ce me ne ina ce zagi ne ƙarshe ma a je a ce dai an kamo ka an kashe shi ke nan zancen an raba ka da rayuwarka to zuma duk ba wannan abinda mutane za su dame ka ko a unguwarku ko a ina ne a gaya maka wata kalma a bata maka rai a ce ma dan izala a ce ma dan kaza a ce maka dan kaza kai kuma saboda kar a gaya maka wannan sai ka ce ba za ka bi gaskiya ba kun fahimci wannan to in kana da irin wannan abu a zuciyarka to shubu ce a zuciyarka shubu ce da ta shiga ta hana ka ilimi ta hana ka aƙida mai kyau Allah samu fahimci waɗannan abubuwa sai ce wa qad qassama sahabatu radiyallahu ta'ala anhum al-quluba ila arba'ati sahabbai nan yana nufin wasu daga cikin sahabbai ba lalle dukansu ba eh sun karkasa zukata zuwa kashi hudu kama saha an hudhaifah ibn al-yaman radiyallahu anhu qawluhu kamar da ya inganta daga huzaifat ibn yaman wata magana da ya faɗa gata asali wannan hadithi ko in ce uh, athar an ruwaito shi marfu'an amma marfu'an din da'ifi ne lakin sahha mawqufan ya inganta shi yasa kun ga yace kama sahha shine yayi hukunci akan ingantacce ne hmm. malamai na hadisi wasu dai sun yi suka akan riwayoyin duka amma magana mafi karfi shine riwaya ce ta bangaren daga bakin huzaifa ta bunul yaman ta inganta dangana ta zuwa ga manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba yau don haka sahihun mawqufan da'ifun marfu'an insha Allah kun kuma san me ake nufi da wannan to huzaifa ka iya cewa maganar huzaifa ibn yaman karka ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huzaifa ibn yaman mun san shi shine dai mai hadisin da muka ya gabata sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam yace alqulubu arba'atu to mu saurara mu zukata iri hudu ne zuciya zuciya nau'i nau'i kashi kashi gida gida iri hudu ne Ƙalbun ajradu zuciyar da take mafi tsiraituwa zuwa ga Allah saboda tsabar ikhlasinta daga tajiridi ne shine ajrat siga ce ta mubalaga ta abin ta mufadala ta tafdil af'al ajrat fihi sirajun yuzhir wanda akwai fitila a cikin wannan zuciyar tana walwal tana haskakawa shine yuzhir tana haske fadhalika qalbul mu'mini wannan ita ce zuciyar mumini mun ji ɗaya zuciya mai haske ta ta zai zo fassara mana dai ba sai na mana gaggawa ba zai fassara mana me ake nufi da ajirar me ake nufi da aglab duka ta biyu yace wa kalbun aglafu da zuciya wadda take a cikin kufe ma'ana a lullube an kuma ɗaure bakin a kulle take babu wani abu da zai shiga cikinta shine agalaf kamar yaron da ba a yi masa kaciya ba ya gabansa yake a rufe yake to shine shi sa dama ake cewa mai loba wanda ba a yi masa kaciya ba ana ce masa aglaf ko agalaf mun fahimci wannan yau to zuciyar da take kullalliya zalika qalbul kafiri wani ita ce zuciyar kafiri wa kalbun mankusun da kuma zuciyar da take a kife gefenta ɗaya a buɗe yake amma a kife mun gani ba a rufe take gaba ɗaya ba da za a buɗe bakin ya kalli sama to za a iya sa mata alheri to amma a kife take ita ce makbub mun yi a wancan hadisi da ya gabata fa zalika qalbul munafiqi wannan ita ce zuciyar munafiki ya san gaskiya ya kibinta binta a buɗe zuciyar ta ɓangaren ya sani mun abu a kulle take a kifa take ta ɓangaren wani alheri baya shiga cikinta yau ta ƙi imani shine arafa thumma ankara gani ya sani sannan ya kyamata ya ƙi ya inkari wa abu sarrafin ma'amiya ya gani da idansa kuru-kuru sannan ya makance ya sani ya ƙibi wa ƙalbun mun ji uku kenan ko to da zuciya kuma ta hudu ita siffa ba guda ɗaya ce da ita ba kun mai haske ko ta farko kenan mai ikhlasi ta biyu kuma rufaffiya a kulle ta uku ita ce ta munafiki a kife wa kalbun ta hudun kuma ita ce zuciyar da ta mudduhu ne wato abubuwa guda biyu sinadarai guda biyu su suke ƙarfafata ita wannan zuciya maddatu imanin wa maddatu nifaqin ga imani yana shigota ga kuma munafinci ma yana shigota wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma wanda ya mallake ta inda za ka iya dangana ta shine wanda ya fi yawa in imani ya fi ƙarfi to sai a ce zuciyar ta karkata zuwa ga imani tare da cuta guntu-guntu a cikinta in kuma munafincin ya fi ƙarfi sai a ce wannan zuciyar munafiki ce ta fi karkata zuwa ga harkar munafinci kun fahimci wannan maganar ta huzaifa ibn yaman ya ce haka zukatan ɗan adam suke to ga bayanin da malam zai a ce wannan hadithi za ka sami shi ko wannan asar yana nan a kitabu zuhud na abdullahi bin mubarak littafi ne mai kima mai muhimmanci an buga shi yana nan mujalladi guda ɗaya ne ibn abi shaibata ibn abi shaiba cikin al-musannaf da kuma abdullahi bin ahmad ibn al-imam ahmad ibn hanbal yana da littafin as-sunna mujalladi biyu shi ma an buga shi to a cikinsa riwaya ta 820 za ka samu wannan hadithi ko afar wabin jarir da kuma ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa wa abu nu'aymin al-asbahani a cikin hilatul auliya in ka duba za ka samu wannan riwaya da dai sauransu yace fa qawluhu <coughs> mu ji bayanin da sharhin na wannan afar yace fa qawluhu fadin sa da yace qalbun ajrad zuciyar da take ta tsiraitu ta tsarkaku zuwa ga Allah babu wani abu a cikin ta na rabon wani banda Allah gaba ɗaya ta miƙa wuyanta ga Allah shi kaɗai sai fasara ce ai mutajarridun mimma si wallahi wa rasulihi ta tsiraitu daga dukkan wani abu ta kubuta ta wofinta daga duk abin da ba Allah ba allah ne kawai take so ta gamsar ta yardar ta samu ladansa ya yadda da ita ba ta tunanin komai babu wani wanda ya dame ta wanda take kallo ba za ta bi gaskiya ba saboda shi ta fahimci gaskiya tana son gaskiya ta bi hanyar kuma tana da kasdi da irada na gamsar da allah maɗauki da yardar da shi don haka allah ne kawai a gabanta tana son Allah tana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana bin hanyar da Allah ya ce abi hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ta tajarrada ya tsiraitu ko ita tsiraitu wannan zuciyar wa salima mimma siwal haqq ta kubuta daga dukkan abinda ba gaskiya ba duk abinda ba gaskiya bane to babu a wannan zuciyar me a cikin ta kawai gaskiya gaskiya take nema gaskiya take bincike bata damu da waye da waye kan hanyar ba ita dai Allah ya yarda da ita ba abin da ya dame ta ko duk duniya za su taru ba sa tare da gaskiya wannan zuciyar tana son gaskiya wannan ina ƙara bayani ne don ka ƙara fahimtar abin da ake so ka fahimta kuma haka ake son zuciyar kowa ta kasance wannan kuma shine alamar cewa mutum ya zama mai imani an ce ya yi ya yi an ce ya bari ya bari an ba shi labari ya gaskata ina ce dama duk harkar addini ta tattaru ne zuwa ga waɗannan abubuwa imma awamir wa nawahi wa imma akhbar akhbar da za a baka labarai su ne itikadi a ce kai imani da tashin kiyama kai imani da mala'iku kai imani da kaddara kai imani da manzanni kai imani da littattafai ka yadda da babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah Wani menene imani sannan kuma a aikace ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka kyautata ma iyaye ka zauna lafiya da jama'a ka yi aikin alheri ka ba da sadaka wannan ayyukan gaɓuɓɓa ne kar ka yi kaza banda zina banda shan giya banda sata banda liwatsi banda kaza banda kaza banda kaza su kuma menene annawahi ka yi aƙida mai kyau kuma sannan ka bi abin da aka ce ka bar abin da aka ce ka shi shikenan wannan shine imani Eh, ko ba haka bane dama duk abin da za a baka na umarni dama galibinsa ya fita daga wannan al'amuru wannan ayu ko kuma abin da yake itiqadat to idan zuciya ta zama ta tsarkaka a a ciki ba abin da take so sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta tsira sannan sai wa fihi sirajun yuzhir akwai fitila a ciki tana haske wa huwa misbahul iman ita ce fitilar imani sai imani yana da wata fitila tasa fa ashara bi tajarrudihi ila salamatihi min shubuhatil batili wa shahawatil ghayyi mun gina karfito mana da abu yayi ishara yayi nuni bi tajarrudihi da ya faɗi kalmar ta tajarrudin nan to yana nuni ne cewa in aka ce wannan zuciya ta tsiraitu ba kalmar tsirara kawai za ka kallo kai ma'ana tsiraituwar ta zama ba komai a cikinta banda neman yardar Allah ba komai a cikinta banda bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san haka to abin da ake nufi shine salamatuhi ila min shubuhatil batil wannan zuciyar ta kubuta daga duk wata shubuha ta barna duk abin da ba daidai ba wannan zuciyar ta gane cewa ba daidai bane kuma ta bar shi ba ta tare da shi ban sani ba yan gane me nake cewa in aka ce wannan abun ya saba ma sunna wannan bid'a ce wannan sabawa hanyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama wannan mai wannan irin zuciyar to baya tare da wannan abu daga an ce ga bid'a to shi daban hanyarsa daban daga an ce ga inda aka sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama to ya bar wannan wuri ba zai yi tunanin cewa wannan fa hanyar akanta babana yake akanta waye da waye da malamai na duk akanta suke ita wancan marar kyau din ba zai tuno wannan ba babban abin da ya dame shi shine ran da zai tsaya gaban ubangiji Allah tambaye shi a wace hanya yake ita ce zai ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan uwa ka tsaya a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaskiya da ita za a tsira ka bar hanyar kowa duk wata hanya daban wadda ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama daga baya wani ya zo ya sa mata suna ka rabu da ita ka bi hanyar manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam kada ka samu wata tantama a zuciyarka wani kokonto kada wani abu ma ya rikita maka tunani kar ka tsaya kai wata shawara da kowa ka tsaya tsam kai tunanin cewa ba ka da inda za ka tsira ran tashin alƙiyama, in baka bi wannan hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zuciyarka ta zama ta kubuta daga shubuha ta barna wa shahawatil ghayy da kuma sha'awoyi na karkacewa a aikace banda aikata haram banda bin son zuciyarka karka ɗauki son zuciyarka ya zama maka abin bauta kamar da Allah ya gaya mana a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riƙe son zuciyarsa ya zama shine abin bauta ba a gare shi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi mene gishawa an rufe masa ji baya jin gaskiya an rufe masa zuciyar ba ta jin gaskiya ba ta fahimta ba ta ɗauka ta kira tsata kuma sannan idan baya ganin gaskiya an sa masa gishawa an sa masa yana shine Allah madauki yace wa khatama ala qalbihi sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan sai sai me faman yahdihi min ba'dillah kun ya riga ya bata wane ne zai shiryar da shi in ba Allah ba banda Allah ba mai shiryar da wannan to karka bari dan uwa ya zama zuciyarka ba irin wannan bace ka tabbata akan a tsarkaka zuciyarka da san biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai wa bi husul siraji fihi abinda yake nan wa bi siraji fihi ma'tufi ne akan fa ashara bi tajarrudihi ba sai fa ashara bi tajarrudihi da ya ce yace ni ne yake zuwa game salamatihi min shubuhatil batil wa shahawati algayy sannan da ya ce zai samu siraj akwai wa fihi sirajun yuzhir ko to wannan shi ma ishara ce ila me ila ishraqihi wastinaratihi bi nuril ilmi wal iman shi kuma ne yana ishara ne zuwa ga cewa wannan zuciya tana kyalkyali tana haskaka da hasken ilimi da hasken imani muna roƙon Allah sa mana hasken ilimi da hasken imani su ratsa zukatanmu su tabbata wannan zuciyar farko kenan sannan yace wa ashara bil qalbil aghlafi zuciyar da take cikin kufe ila qalbil kafir yace nan yana nufin zuciyar kafiri li'annahu dakhilun fi ghilafihi wa ghishaihi domin ko zuciyar tana cikin kubenta kamar yadda takobi idan aka sa shi a cikin gidansa ko aka rufe zai yi wani aiki ba aikin da zai sai dai duka kawai ka ce ka daki wani abu da shi amma dai ba sara na yanka da zai ratsa ba ko to a lokacin na yanko ko iska baya sha saboda an sa shi a cikin wannan kube nasa wa sha ishe yana cikin lullubinsa ya silu ilaihi nurul ilmi wal iman haske na ilimi da imani baya zuwa ga zuciyar kafiri kama kala ta'ala hakiyan anil yahudi kamar da Allah maɗauki ya bamu labari ya hakaito mana dangane da yahudawa wa qalu qulubuna gulf haka suka faɗa da kansu suka ce zukatanmu suna cikin kube duk abin da kake faɗa ma ba za mu gane ba saboda me saboda su masu ilimi ne shi yasa suka faɗi wannan kalmar sun san yadda abu in yana kulle irin wannan dama haka yake kamar mutum ne da za a gaya masa gaskiya ya ce kai jefa ka karace abinka ni duk abin da za ka gaya mun ba zan yi din ba zuciyar an rufe ba na so je ka duk ka karata kuma irin wannan sai ka ga la'alla allah maɗauki juyo zuciyar wata rana ta yadda ƙarfin zuciya ne yana kan abin da ba ka so ɗin kuma yana so ya ɓata maka rai sai an yi ɗin dan da Allah madauki ya so shi kuma da rahama sai ga abin da ke gaskiya to amma dai ɗabi'ar yahudu ce yin tawaye su faɗi wannan kalma su ce wa qalu qulubuna gulf wa huwa jam'u aghlaf wa huwa ad-dakhilu fi ghilafihi shine duk abin da ke cikin rufinsa ka qulfin wa aqal ka na'am ka qulfin wa aqlafa kamar da za a ce mutum marar kaciya ana ce masa yana cikin qulf gabansa na cikin qulf siffarsa kuma shi mutumin a ce masa aklaf. ma'ana wanda ba a yi makaciya ba mai loba wa hadhihi al shawatu. hiya al-akinnatu allati darabaha Allah ta'ala ala qulubihim ai Allah madauki yana gaya mana a cikin Qur'ani kalmar akinna ko to wannan rufin da kufe ɗin da zuciya take ciki su ne wannan akinna din an sa musu wani marufi an rufe an lullube allati darabaha allahu ta'ala fi qulubihim ala qulubihim wanda Allah mun ke ba mu labari a Qur'ani cewa ya sanya a kufi a zukatansu dan me musu wannan uqubatan lahum ala raddil haqqi dan ya zama musu uquba akan cewa sun yi watsi da gaskiya wattakabburi an qabulihi da kuma girman kan karbar gaskiya wallahi babu bala'i a duniya da ya kai mutum ya san gaskiya ya yi girman kan binta wannan matsala ce babba ya ji cewa don me shi zai bar abin da ya saba don me zai bar hanyar malamansa don me zai bar hanyar iyaye da kakanni ya koma wata hanya daban muka saboda jahilcinsa yana kiranta wata hanya daban bayan kuwa ita ce hanyar ƙur'ani ya san in ya buɗe alƙur'ani ita zai gani in ya buɗe hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita zai karanta ya gani ita ce hanyar malamai ita ce hanyar su abu hanifa ita ce hanyar su imamu na maliku duk wani malami da ya shahara da suna wajen yada addinin musulunci da amfanar da mutane da shi to akan wannan hanya yake ta gaskiya ba hanya ce ta zamanin yanzu ko hanya ta yan tsakiyar shekarun da suka gabata a ce hanyar su ibn taimiyya hanyar su muhammad ibn abdulwahab wannan duk zance ne ka aje wannan maganar hanyar allah ce ita ce ta ƙur'ani hanyar kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ka bar duk wata hanyar da ka saba da ita ka komo hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum dama ba zai iya musu ba ai ya san hanyar da yake kai din tana da wani sunan daban ko ba ka bane haka ne ko ba ka ba kun yadda an sa mata wani suna ko ɗariƙar wani hanyar malam wani hanyar shehu wani ka duba girman Allah ka duba girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta da manzan Allah da shehuwa ne wanne ne fi? akwai ma kwatantawa kowanne shehu a duniya to bai kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kiran da ake maka don tausayin ka shine ka bar kowanne shehu ka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tabbata wannan hanyar ta shehu wannan tabbace ba ita ce ta manzan Allah ba babu wani kokonto akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da waɗannan hanyoyin ba da waɗannan irin nau'o'in ibada annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi shine qur'ani ka duba qur'ani in akwai zancen irin wannan hanyar taka a ciki ka duba kuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwarsa ga hadisansa nan duk an rubuta mana hatta shan ruwa an gaya mana yadda yake tsuguno ga yadda yake kwanciya da iyali ga yadda yake zikirinsa gashi nan a cike duk an bayyana mana ga zikirin kwanciya ga zikirin kaza ga me yake cewa addu'o'i duk da zai yi ya nemi Allah maɗaukaki ya gafarta masa shi fa baya zunubin ma amma a duk addu'a da zai Allah gafarta masa wani abu duk ya koya mana ga sanan duk akwai a rubuce amma mutum ya zo ya bari ya aje wannan ya ɗauko na wani na wani kuma sai an bashi sai ya ɗau alkawari a kai ya kamata ka yi tunani bawan Allah ina faɗi wannan abu ne wallahi daga zuciyata ba don wani abu ba ba don ko misali a ce ka kunna wani wata damuwa ko bakin ciki ba sauke wajibi ne da cewa wajibi mu faɗi wannan kalmar mun san wani ba zai ji daɗi ba zai ce an faɗi kaza da kaza an zo za a yi musu a kau da su daga hanyarsu ba ruwanka da hanyar kowa ni ban ce ka bi ni ba ni ake bi ba wa ake bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka sani za ka mutu in ka mutu kuma za a tashe ka in an tashe ka waye zai ma hisabi Allah Allah ba ruwansa da wane da wane da wane kai zai tambaya manzo ya zo maka ka ce eh me ya zo ma da shi kuma a ranar ba ka ce ka sani ba ya zo min da kaza ya zo min da kaza ya zo min da kaza to kayi aiki wannan shine abin da za a tambaye ka don haka wannan nasiha ta ita ce ta yi maka amfani in ka kwanta kai kaɗai da daddare lokacin da kake zaune cikin abokanka la'alla kana kawo zancen wani zai share shi daga tunaninka cika da larabu da su duk ayaniya suke yi to amma kai kaɗai in ka koma ka kwanta ka shiga bargonka a wannan sanyin ka lullube kanka kafin bacci ya zo maka ka juya wannan abubuwan a tunaninka ka yi tunani a kai cewa shin da gaske don allah tsakanina da allah wannan abin da nake kansa shine abin da allah yake so shine abin da manzan allah salasalama ya ce mu yi in ka samu gamsuwa cewa shine ka ci gaba muddin kana da hujja kana da dalilin da zaka nuna a qur'ani a sunnar manzan Allah salasalama na abin da kake aikatawa in ba haka ba kuwa to kai wa kanka wa'azi babu mai son ka a duniya irin kanka ko akwai mutumin da yake son ka shiga aljanna irin ka kowa a duniyan nan ya fi son shi ya shiga aljanna haka ne duk wani masoyinka a duniya to bai kai kanka son kanka ba to karbi da duk wani masoyi da duk wani makoci da duk waye ka tashi da shi tuno kanka kai kadai in ka tsira an ci nasara in fa baka tsira ba in duniya duk sun tsira kai baka tsira ba kai ba abun ka ba ci nasara to ka tuno wannan abu Allah ya samu dace wannan ukuba ce da Allah madauke ya sanya musu da ya sanya musu wannan akinna din saboda sun yi watsi da gaskiya sun yi girman kai ba su karɓe ta ba hiya akinnatun alal qulubi kufe ne aka lullube zukatansu da shi wa waqqahum fil asma'i waƙarun ne saman kurumta asalin waƙar shi ne abin da yake mai nauyi wani abu mai nauyi to allah maɗauki da ya ambata mana cewa ya sanya musu waƙar a cikin ajinsu ne ma'ana ya sanya musu saman ya sanya musu kurumta an yi wa'azin an yi wa'azin ba su ji ba ba saboda ba kunne ba ba saboda drums ɗin da ke cikin kunne sun lalace ba a'a kunnan na ɗauko sauti yana shiga yana ji an karanta aya an karanta hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma zuciyar ce ko abin ya shiga kunne to bai je zuciya ba saboda zuciyar a lullube take an sa mata wancan kufe din a ciki take ba ta ji ba ta ji kira ba shi ne abin da ke nufi sannan wa aman fil absari an sa musu kuma makanta a ido ba sa gani wa hiya al-hijabul mastur anil uyuni shine hijaban mastura da Allah ya sanya musu wato an sa musu hijabi da ya lullube ya sa sutura anil uyuni daga idanu fi qawlihi ta'ala inda Allah madauki ke cewa wa idza qara'ta al-qur'ana ku saurari wannan Allah ne yake cewa wa idza qara'ta in ka karanta al ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil ce. hijaban mastura in kana karanta Alkur'ani muna sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba ma'ana kafirai muna sanya tsakaninku hijaban mastura wani hijabi da ya sitirce ma'ana ba sa ganin gaskiyar Abda kake faɗa ba sa jinta kun ga dai fasaha irin ta larabawa ko ba zancen larabci da basu gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana yana karanta alqur'ani suna ji da su amma kuma yana gama magana sai sai kada Allah sihiri ne gashi fa sun ji wani ma ya jikin jikinsa ku tuna maganar alwalid ibn mughira lokacin da ya ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa sihiri ce kai mun fa sihiri wannan ba maganar masu sihiri bai mun san maganar bokaye da irin sumbatun da suke yi wannan ba irin ta bace amma kuma duk da haka daga ya koma shi kadai ko ya koma cikin mutanensa ya fara wannan tunanin amma yana komawa gunsu sai a sake gaya masa wani abu ta ce duniya yake so wani abu kaza yake so ana gaya maka wata kalma daya sai ka dauka ita dince ce shikenan sai ka bi ayi mutane irin yadda zaka ga mutane suna zaune a bakin titi a kofar gidaje da sauransu suna izgilanci ga masu addini ana wani ta ce dalla rabu da su kaza tare da cewa a cikinsu akwai wani shi kaɗai a zuciyarsa ya gamsu da wani abu amma sai waɗannan su kaɗa shi da Allah fa duk ma abu su ba fa duk kaza ne kai kuma baka bincike ba kawai sai ka yarda da cewa eh kaza din ne shikenan sai ka zauna a cikin gurbin ku ta hayaniya irin wannan abin ne shi yasa kullum abin da ake maka nasiha akai ko ma kai kaɗai ɗinka kar ka tuno wani kar ka tuno kowa kai kaɗai ɗinka zauna kai tunani akan ka akan hanyar daidai kake ko akan bata kake a tsina kake ko kuma a cikin halaka kake Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana hanya sai ce to mun sanya hijaban mastur sai Allah ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan mun sanya wani kube akan zukatansu an yafqahuhu ai Allah yafqahuhu dan su fahimta ma'ana an sanya musu wani kube da zai hana su su fahimta duk abin da kake faɗa ba za su fahimta ba shi sa kun ga daga wa take daga Allah kai kuma karka ji dama zafin wa'azinka shi zai sa a fahimta hanya mai kyau kalma mai kyau da yawan nanatawa ba lalle ne kullum sai ka zo da sabon ilimi ba a'a nanatawa kullum yadda ake tallan ƙarya ai ta nanatawa mutane kai kuma abin nan guda ɗayan kai ta nanata shi ko da za a ce maka ai ba su san komai ba sai ka za'i ci gaba da nanata kai ta faɗa ka faɗa yau gobe ma ka faɗa jibi ka faɗa sai ka ga alhamdulillah a hankali mutane wasu suna ɗauka sai sai an fahu sai sai wa fi adanihim waqra ai ja'alna fi adanihim waqra haka nan a cikin zukatansu mun sanya wani abu mai nauyi da ya sanya musu kurumta ba sa iya jin abin da kake faɗi daga ga su sunan suna jin ka amma idan baya gani sannan kuma kunnan baya jin me kake faɗi saboda baya fahimta ashe nan mai aka hana mai aka hana su aka haramta musu ba wai ganin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sa gani lokacin da ke karanta ga gashi a gaban su suna gani kuma ba shine ba su sani ba sun gane shi sun san kamar sa sannan abin da yake fitowa daga sa na alkur'ani ba kunnensu ne baya ji ba ashe matsalar a ina take a zuciya abin ne bai je can ba da ya je can zuciyar a ce an buɗe wannan yanar an yaɗe an reɗe an kawar to shi kenan sai ka ga hasken ya shiga cikin wannan zuciya amma Allah in bai nufa ba to duk yadda za ka yi da mutum ba zai bi hanyar da ake so a bi ba sai ce fa'iza zukira li hadhihi alqulubi tajridu in aka waɗannan irin zukatan na kafirai kenan in aka ambata musu ta tajridit tauhidi cewa su tsaya su bauta wa Allah shi kadai kar su bauta ma wani wanda ba Allah ba kar a bauta wa kabarin wani kar a bauta wa wani shehu kar a bauta wa kowa Allah shi kadai za a bauta kar a bauta wa annabi kar a bauta wa Hassan da Husaini da Ali da kowaye a bauta wa Allah shi kadai kana faɗin wannan wa tajridul mutaba'a kana musu cewa a zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a bi hanyarsa ita ce za ta kai mutum zuwa ga tsira sallah ai irin tasa azumi a irin nasa tunani ai irin nasa kana faɗa musu wannan walla ashabuha sai masu irin wannan zuciya sai su juya baya ala adbarihim suna juyawa bisa digadigansu nufuran suna masu gudu ba sa so su ji ba sa so su karɓa ba sa so a raba su da abin da suka tashi a kansa wannan shine irin zukatan waɗanda suke aka musu kulle aka lullube abin da ke a cikin zukatan cewa ba sa karɓar gaskiya ba sa fahimtar ta kuma allah maɗauki ya sanya hijabi tsakaninsu da ita sai mu tsaya nan saboda lokaci ya ƙure sai zama darasin inda za mu tashi shine zuciya ta uku shine alƙalbul mankus zuciya ta munafikai wadda take a kife ba a buɗe ba allah maɗauki muke roƙo ya buɗe mana zukatanmu ya sa mana hasken imani ya sanya mana hasken san alƙur'ani ya sanya mana hasken san manzan allah sallallahu alaihi wasallama da san bin hanyarsa allah kuma ya karɓi rayuwarmu a kanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu